Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau talata 15 ga watan Nuwamban shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai. shugabannin kungiyar g20 na kasashe masu karfin tattalin arziki a duniya sun fara tattaunawa a yau talata a tsibirin bali na kasar indonesia taron da ke fuskantar rarrabuwar kawuna sakamakon yakin ukraine shugaban ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a yau talata cewa tsagaita wutar ainihi za ta faru ne idan rasha ta janye dukan dakarunta daga ukraine tare da maidawa ukraine ɗin ikon iyakokinta. A yau talata rundunar sojan ruwan Amurka ta faɗi cewa ta gano tan saba'in na man makami mai linzami da aka ɓoye a cikin buhunan taki a cikin wani jirgin ruwa da ke kan hanyar zuwa Yemen daga Iran. Kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da 'yan jaridu sun yi suka game da taron da NBC ta yi akan wasu gidajen talabijin guda biyu akan yada labaran ƙarya akan Tinubu. hukumar NBC ta dora a kan wannan gidan talabijin na da ta danyi a zurfafi saboda gidan talabijin din nan ya fito guruguru ya ba da hakuri ya ba wa wanda aka yi wa laifin hakuri kuma shi wanda aka yi wa laifin hakuri bai ce bai hakura ba. Za ku kuma ji tattaunawa da wakiliyar mu Zainab Babaji daga birnin Jos inda ake kaddamar da yakin neman zaben jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. kana muna kuma dauke da rahoto akan abin da masana tattalin arziki a najeriya ke cewa matakan da gwamnati ke dauka su ne ke karya lagon naira a gaban dalan amurka kamar kowace ranar talata yau ma muna tafi da shirin noma wanda muhammad hafiz baballe zai gabatar kana za ku je kaɗan daga ra'ayoyin da ku masu ka aiko mana ta hanyar imel to amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya kashin farko Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugabannin kungiyar G20 na kasashe masu karfin tattalin arziki a duniya sun fara tattaunawa a yau talata a tsibirin Bali na kasar Indonesia, taron da ke fuskantar rarrabuwar kawuna sakamakon yakin Ukraine. Shugabannin za su fitar da wata sanarwa inda galiban mambobin kungiyar za su yi Allah wadai da yakin da Rasha ke yi a Ukraine. a cewar wani babban jami'in gwamnatin amurka a wani taron manema labarai da safiyar yau talata ina tunanin za ku ga yawancin mambobin g20 sun fito fili sun yi allah wadai da yakin da rasha ke yi a ukraine kuma suna ganin yakin rasha a ukraine ɗin a matsayin umar aba'isan babban matsalar tattalin arziki da jin kai a duniya a cewar jami'in da ya nemi a sakaye sunansa sanarwar da ake sa ran fiddawa a ƙarshen taron a wannan makon an tsara ta ne ta yadda za ta nuna cewa kungiyar za ta mai da rasha saniyar ware a cewar wani jami'in kungiyar ta g20 sai dai ba a san yawan kasashen da za su rattaba hannu a sanarwar ba shugaban ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a yau talata cewa tsagaita wutar ainihi za ta faru ne idan rasha ta janye dukkan dakaranta daga ukraine tare da maidawa ukraine ɗin ikon iyakokinta. da yake magana ta bidiyo a taron shugabannin kungiyar kasashe ashirin na g20 a birnin bali zelensky ya ce jinkirin kawo ƙarshen rikicin na nufin ƙarin mace-mace a ukraine da kuma ƙarin barazana ga duniya na tabbatar da cewa yanzu ne lokacin da ya kamata a kawo ƙarshen yakin rasha a cewar zelensky kalaman shugaban na ukraine na zuwa ne bayan ziyarar da ya kai a birnin kherson a jiya litinin birnin da aka 'yantar a baya-bayan nan inda ya faɗa wa sojojin ukraine cewa ƙasar na a shirye don zaman lafiya a yau talata rundunar sojan ruwan amurka ta faɗi cewa ta gano tan saba'in na man makami mai linzami da aka ɓoye a cikin buhunan taki a cikin wani jirgin ruwa da ke kan hanyar zuwa yemen daga iran wannan shine karan farko da aka kama wani abu a ƙasar da ke yaƙi tsawon shekaru yayin da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma ta wargaje. rundunar sojan ruwan ta ce adadin sinadarin ammonium perchlorate da aka gano za a iya amfani da shi a matsayin man makamai masu linzami da ke cin matsakaicin zango fiye da sha biyu makaman da 'yan tawayen hufi na kasar yemen da ke samun goyon bayan iran suka yi amfani da su wajen kai hari a kan dakarun da ke kawance da gwamnatin kasar da kasashen duniya suka amince da ita da kuma haɗakar dakarun da saudiya ke jagoranta da suka goya masa baya ga dukkan alama kokarin sake samun makamai na zuwa ne a daidai lokacin da iran ta yi barazana ga saudiya da amurka da sauran kasashe saboda zanga-zangar da aka kwashe watanni ana yi a kasar ta neman hamɓarar da tsarin mulkin addini na iran Tehran ta zargi kasashen ƙetare maimakon al'ummarta da ke bayyana takaicinsu da tunzura zanga-zangar wadda ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 344 aka kuma kama mutane 15,820 a yayin da ake ci gaba da kokarin murkushe masu zanga-zangar. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. amma kafin nan kungiyoyin kare haƙƙin bal'adama da 'yan jaridu sun yi suka game da taron kuɗi da hukumar nbc mai lura da kafofin yada labarai ta yi a kan gidajen talabijin na arise da channels da ake zargin su da yada labaran ƙarya kan ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar apc mai mulki ahmed bola tinubu baban gidan jibrin daga birnin iko ya aiko mana da ƙarin bayani wannan suka da ƙungiyar kare hakkin bil adama da na yan jaridu suka yi wa hukumar ta NBC ya zo ne a daidai lokacin da hukumar ta NBC ta ce taron gidan talabijin na Arise TV naira miliyan biyu da gidan talabijin na Channels shi ma naira miliyan biyu bangane da ba da wannan rahoto wanda daga bisani gidajen talabijin din musamman ma dai na Arise TV ta nemi ahuwa game da labarin bayan da hukumar zaɓe ta kasa ta bayyana cewa labarin ƙazan kurege ne babban darakta a hukumar hukumar transition monitoring group na SISLAC, comrade awal musa rafsar jani ya bayyana matakin kungiyar a hirar da na yi da shi wannan tara da hukumar nbc ta dora kan wannan gidan talabishin na ga ta danyi a saboda gidan talabishin din nan ya fito guruguru ya ba da guri ya ba wa wanda aka yi wa laifin hakuri kuma shi wanda aka yi wa laifin hakuri bai ce bai hakura ba saboda haka ne ina ga cewa wannan hakuri da aka bayar tun da an yi shi a fili kuma ba wai a ɓoye ba kuma sannan gidan talabijin din nan ba su suka kirkiro da wannan karyar ba ina ga cewa eh, sa wannan tarar da aka yi an yi azabafi eh, kuma wannan ba ne zai kawo ko kuma yadda gidan jaridu da 'yan jaridu za su ringa abin da yake ya dace ba. shi ma a sa shugaban cibiyar yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma shugabanci na kwarai mr depo adedira ya bayyana rashin jin daɗin sa game da matakin da hukumomin suka ɗauka a kan gidan talabijin na rs inda ya bayyana cewa tamkar riga malam masallaci ne musamman ganin cewa tuni gidan talabijin na rs ya nuna alhininsa tare da neman ahuwa ga bola ahmed tinubu game da wannan labari da ya buga tare kuma da janye shi to kowane mataki kungiyoyin kare hakkin bil adama ke dauka da ilmantar da yan jaridu da kuma faɗakar da su akan kaucewa rahotanni ko labaran karya ga dai comrade awal musa rafsanjani na kungiyar sisla muna kokarin ah, mu ga cewa mun ba wa su ma gaba yan jaridu da gida shawarar kan cewa su yi bincike sosai akan duk labaran da za su bayyana saboda suna da muhimmanci idan suka faɗi labaran da yake akwai kuskure to ya dace su sauri su cire wannan labari ko kuma su ba da hakuri kamar yadda wannan gidan talabijin ta yi amma a ce za a kuma ci wannan tara din ne na gaba an yi shi ne don a kawo ko kuma a kawo wato ladafi ko kuma a tabbatar da kan cewa gidajen eh, jaridu sun yi abin da yake dace ba a ah, kawai dama ce da ake so watakila da daddan kwafi gidajen eh, jaridu a najeriya tuni dai jam'iyyar apc wanda a yau take kaddamar da yakin neman zaben ta a jihar plateau ta gabatar da kukanta ga hukumar nbc tare kuma da bukatar da ta ɗauki mataki na hukunta gidan talabijin na arise da kuma channels kamar yarda dele alake da ke ba da shawara akan harkokin 'yan jaridu a kwamitin kwamitin yakin neman zaɓe na jam'iyyar ta apc ya bayyana baban ya cifin amurka daga lagos to a gaida baban gidan jibrin da wannan rahoto kada shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc kai tsaye sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da twitter da instagram yanzu ko ga maryam da ci gaban labaran duniya Jihar New South Wales da tafi yawan al'umma a ƙasar Australia na fuskantar gagarumin ambaliyar ruwa a yau talata. Kafofin yada labaran ƙasar sun faɗi cewa hukumomin garin Forbes sun ba da sanarwar gaggawa ta kwashe mutane daga yankin saboda kogin Lachlan yana cika fiye da yadda hukumomin yankin suka yi zato. Dama makonni biyu da suka wuce aka fidda sanarwar a fadda mutane daga garin na Forbes. an yi hasashen ruwan kogin lakland a garin forbes zai kai mita goma da digo takwas a yau talata haka zalaka akwai kuma gargaɗin gaggawa da aka fadda a wasu garuruwa da ke kusa da kogin na lakland ciki har da yugora da molang a kan titunan babban birnin india new delhi masu cunkoson jama'a mazauna birnin na nuna damuwa akan yadda yawan jama'a ke karuwa cikin sauri da kuma yiwuwar samun karancin ayyukan yi da abinci Wannan na zuwa ne yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasan cewa yawan al'ummar duniya zai kai ko ma ya kai biliyan takwas a yau sha biyar ga watan Nuwamba. Kuma indiya za ta maye gurbin China a matsayin ƙasa mafi yawan al'umma a duniya a shekara mai zuwa. Rahoton ya yi nuni da cewa a shekara mai zuwa Indiya mai yawan jama'a biliyan 1.412 za ta zarta china mai yawan jama'a biliyan 1.426 rashin aikin yi zai karu kuma a saboda haka za a samu karuwar sace-sace da fyaɗe da kuma kisan kai wannan duk yana faruwa ba haka birnin new delhi yake ba shekaru biyar da suka wuce yawan jama'a ya karu sosai a cewar madusmita beswas mazaunan birnin new delhi A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayan mu A yau ne ake kaddamar da yaƙin neman zaɓen jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya inda wakiliyarmu a birnin Jos Zainab Babaji ta halarci taron inda ta mana ƙarin bayani a daidai lokacin da muke shigowa dakin watsa taro wasa shirye-shirye. Eto eh kamar yadda ka sani yau eh, ita jam'iyyar APC tana kaddamar da yakin neman zaɓen a nan a jihar Plateau sannan kuma tun dai da safe al'umma suka fara tururuwa a yanzu haka ma muna filin wasa na Ramfam ne inda ake kaddamar da wannan. jama'a sun taru daga jihohi daban-daban na ƙasan nan shi kuma mai girma shugaban ƙasa muhammadu buhari shi ma ya samu zuwa da sauran kusoshi na jam'iyya inda ya zuwa yanzu dai ana ta kan jawabai ne yanzu da za mu yi magana da kai shine shi shugaban kasa zai fara a wato nashi jawabin kenan musamman abin da ya fi ɗauke min hankali shine yadda 'yan shiyan arewa maso gabas wato ta wajen jihar borno da taraba da adamawa su suka fi tururuwa wato yawansu a yanda ma wani ne yake gaya mun yace motoci sun kai kusan ɗari uku waɗanda aka taho da mutane a nan jos domin goyon baya saboda kasan shi mataimakin a dan takara din kashin shatima kenan daga can jihar borno ne hmm. saboda haka yawancin waɗanda na gani a filin nan kamar kusan za a ce yan da arewa maso gabas ne a nan gurin. To kin ce talaka sun zo wurin sosai mai kike ji suna faɗi game da wannan taro da kuma abin da suke so su ga sabuwar gwamnatin APC ta yi musu. Eh to na wasu mutane da yawa gaskiya a yawanci sun koka ne saboda yadda yawanci akan yi irin wayannan tarurruka na yakin neman zaɓe su shugabannin nan za su yi ta musu alkawura amma wani lokaci sai ka ga wani lokaci akan samu sukan kwatanta a samu ci gaba ko kuma su aiwatar da wannan alkawuran da suka yi amma wani lokaci sai ka ga har su zo su gama a zaman mulkin su ba taɓa ba musamman wayanda suke karkara akwai wani da na yi hira da shi ya ce shi yana daji ne kuma bai taba zuwa irin wannan taron ba bana da ya ce bari ya zo ya ga abin da ake yi ya ce amma ƙauyen su tun da suke ba ma asibiti idan asibiti ya wuce na wato a je dai a ce bari a ba da dan maganin kila ko zazzabi ko wani abu mm. wanda in an ce za a yi gwaji ne na jini ko wani abu to sai dai sun taho har nan cikin jos kuma gaskiya gurin da yake maganan da nisa da jos ya ce to an sha kullum lokacin siyasa za ka ga 'yan siyasan nan za su je su yi ta musu alkawuran cewa to za mu zo amma ana gama zaɓe ba sa ƙara ganin wani kuma ba sa ma sanin ta hanyar da za su je masu nemi wane ne za su zo su su mishi kuka a kawo to irin waɗannan ne su talakawan da na tattauna da su suka ce suna fatan ganin za a samu sauyi musamman a wannan karo To bari mu baki lokaci ki je ki saurari abin da shugaban kasa zai faɗa saboda ki da ɗaki gaya mana a shirinmu na gaba. To sai a biyo mu a shirinmu na gaba domin jin abin da ya kaya a wurin wannan taron da aka gudanar a gaishe ki Zainab. To yanzu kuma duk da cewa Naira ta fara farfadowa daga faduwa warwas da ta yi a cikin makonni biyu da suka gabata har ta kai Naira ɗari tara da goma bisa dala ɗaya wanda a yanzu aka sami farfadowa da kaso takwas Naira ta koma da ashirin bisa kowace dala ɗaya da ake gani wato a daidai wannan lokacin. amma duk da haka masana tattalin arziki na ganin cewa salon da aka ɗauka a kasar shine ke karya lagun darajar naira daga birnin abuja wakiliyar mu halima abdulrauf ta aiko mana da karin bayani alkalman ƙididdiga daga kasuwannin canjin bayan fage na biranen abuja legas kano fatakwal da dai sauransu sun yi nuni da cewa a halin yanzu ana sayan kowace dala akan naira ɗari bakwai da ashirin zuwa ƙasa lamarin da bai yi tasiri wajen rage tashin farashin kayayyakin masarufi a kasuwannin cikin ƙasar ba yan najeriya dai na kokawa a game da yadda ba a iya samun sauki a bisa farashin kayan abinci a kasuwa ko da an samu sauki a faduwar darajar nera kamar yadda ake gani tun ranar litinin da ta gabata da naira ta samu karfi akan dala daga ɗari biyar zuwa 720 a yanzu. Waɗanda al'amarin ya shafa kama daga iyaye mata masu ƙanana da matsakaitan sana'o'i sun bayyana cewa. Sunana Lami Sumayya Murtala. Gaskiya wato shi wannan al'amari na canje-canjen kuɗin nan ya jawo mana mu musamman mu talakawa da mu iyaye mata da muke zaune a gida. Ko mu muke cefane ko ba mu muke cefane ba hakika mun tabbatar da cewa abubuwa sun canza mutuƙar gaya. Musamman ɗin wani lokaci mu za mu je kasuwa fa ne ko ma muna zaune a gida mu ba yara abin da ɗari biyu za ta yi maka to yanzu sai ka haɗa ɗari hudu. Fitashiyar 'yan kasuwa a fannin abinci da sarrafa kujeru Laila Al Osman ta ce. Duk wani wanda yake zuwa kasuwa ya san cewa yanzu komai ya hau. Tumatir yau a ce miki dubu sha bakwai gobe a ce miki kwando ya koma dubu ashirin da biyar. Shanu daga kana sayan shi dubu ɗari hudu ya koma dubu ɗari takwas. Abin ma baka ma san me zaka ce a kai ba. Kawai dai a halin yanzu gaskiya kawai we're moving ni dai the reason why har yanzu muke tafiya saboda saboda ma'aikata ne kowa yana nidin wani abu da zai kai gidan shi ba wai din wani riba muke samu ba a gaskiya a halin yanzu akwai mawuyacin hali na masu business da suka shiga especially mai sai da abinci to su ma kuma yan Najeriya duk wanda ka kara farashi shi ma the same salary yake dauka ba wai kudin shi ta karu bane komai ya karu masa so a the end of the day zaka zama kai baka da ma customer baka ma san ya zaka yi dealing da business ba kullum ba so kawai dai yanzu duk abin da aka samu shi yake koma kan business in har ya ci gaba gaskiya nan da watanni ka kaɗan mutane diwa za su rufe business mm. A dandalin sada zumunta na Twitter, 'yan Najeriya na ɗaura alhakin faduwar darajar naira akan shugaban babban bankin ƙasar. Mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Malam Baba Yusuf ya ce. Shi matsalan taɓarɓarewar naira a ƙasar Najeriya to za a yi la'akari da abubuwa ne fiye da ɗaya. Maganar gwamnan babban bankin Najeriya bai san abin da yake kuna ganin wannan abu ne da za mu aji shi a gefe abu ne da ake cin hantsi ga gidan kowa duk wanda ya ɗaga kai hanga Allah zai ga rana ta fito amma babban abin da yake karya lagon kuɗin ƙasa kamar naira a Najeriya ya kuma ƙara ɗaukaka darajar dala shine salon tattalin arziki na wannan lokaci na biyu dogaro da muka raja a kai kusan kashi casa'in cikin ɗari ko tamanin cikin ɗari na kuɗin shiga na ƙasar Najeriya daga ɓangare da yake zuwa ɓangaren man fetur kuma shi wannan man fetur kacokan ɗinsa idan muka saida shi ba ma tatarsa a nan wanda muke amfani da shi sai an kai shi ƙasar waje an tace shi an samu fetur an samu kananzu da sauran sai a sake dawowa da shi a ce za a da shi a Najeriya. To mafita ita ce wala Allah idan gwamnati za ta sake zama a sake lalaka ce kan yadda za a fito wannan magana. Tun dai gwamnatin Najeriya ta babban bankin CBN ta fara daukan matakai da take ganin za su taimaka wajen farfado da tattalin arzikinta da kuma daga darajar naira kamar sauya launin kudadenta wato naira ɗari biyu ɗari biyar da ma dubu ɗaya. lima Abdulra'uf a Amurka daga Abuja Najeriya. A gaida Halima Abdulrauf da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron suka ji a makon da ya gabata muna tattaunawa da babban sakataren hukumar bada agajin gaggawa ta jihar adamawa dr muhammad aminu suleiman inda ya fara yi wa wakilin mulado salisu muhammad garba bayani kan irin matakai da ya kamata a ɗauka don magance wannan matsala ta ambaliya a cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon za mu ɗora inda muka tsaya akwai matakan da lallai an sa hannu akan za a yi su in an yi wa'annan din zai dan sauwaka wannan abun nan tsalan nan mm. kamar yanzu an ke za a yi wani madatsa a gujen asin hausa din mm. wanda ake kira buffer dam wanda girman ma ya ninka na kamaru din sabili da in sun sake ruwan su a can ruwan wannan madatsan na ɗasin hausa zai tare wannan ruwan hmm. sai ke ta sakewa a hankali in an tare kuma ka san za a yi abubuwa da yawa da shi hmm. za a iya noma za a iya kiwo da sauransu za a da jefi tsuntsu biyu da dutse daya to sa'an nan kuma in ka dubi yanayin kogin benue kogin nan gaba ya cika kogin hmm. in ba an samu an yashe ba lallai an samu an yashe kogin benue wannan dinnan za a samu sauki a ambaliyan ruwa da yawa zai tsaya a ciki hmm. ba zai kawo wannan ambaliyan ba kuma abin da aka kasa ganewa mun wuce adamawa najeriya gaba daya yau allah da ikonsa an samu saukin matsalan eh, lagdo dam dinnan. kusan kashi 30 zuwa 40 ko fiye da haka na masifan ambaliya a najeriya hmm. lai an samu saukinsa domin zan iya tunawa 2012 lokacin da muke ta fafatawa da ambaliya a nan an sake ruwan lokacin ina ji ranar 26 ga watan agusta na 2012 muna ta fama makwabtanmu taraba nan ya fi sati biyu muna ta fama a nan ƙauyukan mu ibi mutane mu fitar da duk dai wahalan duniya mm. ba san cewa abun nan muna cikin wahala ba sun da ruwan ya wuce daga nan ya tafi yana wucewa suka soma kuka benue ya je cinye musu garuruka da ƙauyuka da ya je kogi sai ya zo ya haɗu na abin nan ribaneja hmm. ya zama worst da ya gangara nan ne ake ta kullun lissafin eh, ambaliyan 2012 gan an yi solving na adamawa din nan automatically an samu sauki a hmm. wa'annan kamar ba a learning lesson hmm. daga abin da ke faruwa wannan abin ya faru 2012 gashi bana 2022 ya zo ya sake abun nan wallahi man lado hmm. na fi sati biyu ina kuka a nan in yi kuka gwamnatin jihar adamawa ta yi kuka amma can ba su san abin da ya faru ba to kaga yanzu da ruwan ya wuce ka ji kukan da ake ta yi a kasan nan na sha gaya musu kuma a matakin jiha in an kira mu ko mitin a abuja na sha gaya musu muddin an samu an yi solving problem na ruwan nan na adamawa hmm. hanyar labdo nan ba shakka an samu solution talatin zuwa arba'in ko fiye da haka na masifan ambaliya a Najeriya. Tunda an yi fito daga lardun yana da inda zai tsaya. Eh, sosai. Mm. Dole sai ya je ya hadu da teku. Mm. Da haka duk waɗanda suke kan hanyar nan za su jikkata. Mu za mu soma samun wahalan kuma. Mm. Da zarar mun soma din maimakon da su su yi tanadi na kawararwa su kawarar hanyoyi da ya kamata su bude su bude hmm. da sauransu amma kullum ba a nan da son hmm. sai a zauna ana jira sai ya wuce wajen ya hmm. gangara wajen sai kuma abun ya zama abin da ya zama to eh, ranka da dakta duba da cewa lokaci yana nan yana daga mana hannu ah, su gwamnati waɗanda za mu iya cewa za su iya taka rawa ɗari bisa ɗari cikin kawo ƙarshen wannan matsala musamman gurin wannan batu gini da kai wadda za a yi a yankin ɗasin da ke karamar hukumar fufore wace shawara za ka basu ne domin ganin sun yi wannan aiki cikin gaggawa A lado wato yanayin abun nan mutane ne kamar da na faɗa wannan abun nan in an yi ka tuna fa biliyoyi da ake kashewa sanadiyar ake salwantawa sanadiyar ambaliyan nan da an yi channeling kudin nan da tuntuni an gama wannan an samu eh, saukin wannan abun nan dinnan sa'an nan kuma an yashe wannan kogin benue dinnan wallahi kamar da nke gaya ma amfaninsa ba hmm. nan kusa yake ba samsam da kake tsammani din nan hmm. don sanda muka tashi muna yara jiragen abin nan ruwa suna zuwa suna tasowa daga lagos su zo lokoja din daga lokoja su zo har nan har su wuce garwa hmm. ana international route ne na trade kasuwanci akwai in ka je numa akwai john hall a inda ake kamar tashan jiragen ruwa karamin tashan in ka zo bakin kogin bino din nan akwai kagan an samu wannan dinnan. bakin wannan noma da za a yi da kama kifi da za a yi za a samu saukin sufuri irin kayayyaki manya-manyan kayayyakin nan masu nauyin gaske masu bata hanya mm, wanda ba sai sun bi saman titi to kaga za a kawo su ta ruwa sa'an nan kuma zai rage barnan banditry kamar ko amrobar ya hanya da sauransu ai da wuya ne a samu wanda zai shiga ruwa ya je ya tare jirgin ruwa na wanda ke dauke da kaya zai wuce sa'annan kuma za a samu international trade tsakanin Najeriya zuwa Kamaru za a samu hanyoyi da yawa kuɗin shiga da yawa amin amfanin yana da yawa mun so ma lissafa su mm. kalai lado mm. gaskiya za mu yi ne muna lissafa su kuma mm. ba mu kare su masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin babban sakataren hukumar ba da agajin gaga ta jihar adamawa dr muhammad aminu suleiman da kuma wakilin ma adamawa lado salisu muhammad garba sai kuma jule leathers gresham da ta daidaita mana sauti ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kuma da la gaishe ka yanzu ko ga kaɗan daga cikin saƙonni da ka aiko mana ra'ayi na farko ra'ayinka ne umma forever gashuwa tare da adam a adam kuka ce kalama da shugaban hukumar ndlea a najeriya brigadier janar muhammad buba marwaye na alkawalin shiga kafar wando daya da fataken haramtattun kwayoyi a najeriya ya yi daidai sai kuma ra'ayin ki nuno sani yunusari mai cewa hakika ci gaba da kai har-hare da wasu ɓata gari ke yi a ofishin hukumar zaɓe ta inec a ƙasar mu najeriya a daidai lokacin da ake shirye-shiryen gudanar da babban zaɓe na shekara ta 2023 tabbas wannan babbar barazana ce ya kamata gwamnatin tarayya ta ƙara tsaurara matakan tsaro akan ofishin hukumar zaɓe don ganin an gudanar da shirye-shiryen zaɓe lafiya ra'ayi na gaba ra'ayinka ne faruku mahe karoga kace yunkurin da jam'iyyar adawa ta pdp ke yi na neman kotu ta hana ɗan takarar jam'iyyar apc takara wai saboda zargin safarar miyagun kwayoyi shure-shure ne wanda baya hana mutuwa to rayuwar da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutuwa sannan hankali za mu rika karantowa da wannan ne kan muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice. shugabannin kungiyar G20 na kasashe masu karfin tattalin arziki a duniya sun fara tattaunawa a yau talata a tsibirin Bali na kasar Indonesia taron da ke fuskantar rarrabuwar kawuna sakamakon yakin Ukraine. Shugabannin za su fitar da wata sanarwa wadda galibin mambobin kungiyar za su yi Allah wadai da yakin da Rasha ke yi da Ukraine. a cewar wani babban jami'an gwamnatin amurka a wani taron manema labarai da safiyar yau talata Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a yau talata cewa tsagaita wutar ainihi za ta faru ne idan Rasha ta janye dukkan dakaranta daga Ukraine tare da maidawa Ukraine ɗin ikon iyakokinta. Da yake magana ta bidiyo a taron shugabannin kungiyar ƙasashe ashirin na G20 a birnin Bali. Zelensky ya ce jinkirin kawo ƙarshen rikicin na nufin ƙarin mace-mace a Ukraine da kuma ƙarin barazana ga duniya. A yau talata rundunar sojan ruwan Amurka ta faɗi cewa ta gano tan saba'in na man makami mai linzami da aka ɓoye cikin buhunan taki a cikin wani jirgin ruwa da ke kan hanyar zuwa Yemen daga Iran. Wannan shine karan farko da aka kama wani abu a ƙasar da ke yaƙi tsawon shekaru yayin da yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma ta wargaje. To da wannan ne kuma muka zo ga wato shirin karshe. insha Allah an jima za ku je mu dauke da wani sabon shiri inda za mu kawo muku rahoto akan taro da jam'iyyar APC take yi a birnin Jos kenan take kaddamar da yaƙi neman ta na shekara mai zuwa. yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma sa'ida hamdun da ta shirya ta bada umarni da ma injiniyan mu na wannan lokacin baba ya makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum